Sabon rudani ya sake mamaye hukuncin shari'an zaben gwamnan jihar Kano bayan samun takardun hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ya nuna saɓanin abinda alkalai guda uku da suka yanke hukunci ranar 17 ga wannan wata na Nuwamba suka sanar a kotu. To koya 'yan jam'iyyar APC da a baya kotu ta basu nasara suka ji bayan fitowar waɗannan takardu? Salisu Tankoya Kasai, makusancin shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Ganduje ne. alkalai guda uku duk a jawabansu yana nan a rubuce sun yi jawabin cewa apc ce ta nasara kuma apc suka ba wa nasara a court of appeal don an zo an samu wani feji guda daya an samu ero an samu kuskure na rubutu kaga ba za a yi watsi da wancan abin na baya ba kuma ga wanda ya san harkar kotu harka ce ta ana iya samun irin waɗannan kurakurai a wajen rubutu musamman ganin cewa a ranar wajen hukunci guda kusan uku ina jin kotu ta yi nan da akwai na bauchi ma a ciki an yi sannan bayan na an yi na plateau ma ina ga kaga kenan an mutum da adam ajizi ne an samu tuntuɓe wajen rubutu ai kaga ba laifi ba ne kuma kamar yadda na faɗa an saba saboda haka magana ce ta ita kotu za ta gyara kuma tuni ta lura da wannan kuskure da ta yi kuma ah, ina sa ran allah da yau za ta fitar da ah, wanda ta gyara wanda ya didi da hukuncin da alkalin suka yanke a ranar da suka yanke hukunci a jawabi ga manema labarai kwamishinan shari'a na jihar kano isa dederi ya ce bullar waɗannan takardu na tabbatar da yin watsi da hukuncin kotun zaɓe ta kano wacce ta baiwa nasiru gawuna nasara malam kabir dakata wani ɗan gwagwarmaya a najeriya ya ce babu maganan kuskure a cikin wannan lamari. Ina jin wasu suna maganar wai wai ero ne na typing. Ero na typing zai iya yiwuwa ne idan misali zan rubuta palace na rubuta place. Zan iya ero a irin wannan, amma ba yadda za a yi tiryan tiryan a gaya maka nambar kes, a gaya maka waɗanda suke cikin kes, a gaya maka randa aka hukuncin kes, sannan a zo a ce maka wannan hukuncin an ajiye shi a gefe bai inganta ba sannan ka ce wai duk ero ne wannan wai kuskure ne a gaba na aka wannan shari'a ta ranar sha bakwai ga watan nuwamba da aka yi a court of appeal a gaba na alkalin da alkalan guda uku suka gabatar da shari'a da suka tashi dama sai suka ce za su yi shari'ar a gajarce amma duk mai buƙatar wani ƙarin bayani ya jira kundin shari'ar waɗannan takardu da kotun ta ɗaukaka ƙara ta fitar rahotanni na nuna irin bayanai masu cin karo da juna da ke kunshi a ciki abin da ya sa dcl hausa ta tuntuɓi masana shari'a don yin ƙarin haske wato abin da yake cikin fayil na kotu a rubuce shine ainihin hukuncin kotu abin da aka buga aka sa stamp aka sa hannu aka ba ma lauyoyi da duk wasu masu bukatan eh, wannan kwafi shi kuma kwafi ne ba daidai yake da abin da yake cikin fayil ba wannan bugawa aka yi wancan kuma a bisa al'ada rubutun hannu suke yi sai kuma a kai a buga shi ta kwamfuta a fito da shi to wancan shine original wannan kuma kwafi ne wanda za su sa ma hannu su ce lalle wannan kwafi ɗin original ɗin ne da yake cikin fayil to in aka je cikin fayil aka ga babu wannan kuskuren to kaga tabbas ya nuna cewa wajen bugawa ne aka samu wannan kuskuren in kuma a cikin fayil ɗin can a rubutun hannun ma an samu wannan kuskuren to maganar gaskiya ta girma kenan ta fi yadda ake tsammani ba zai yiwu ka canza ba sai dai ka kai gaban kotun koli takaddun yadda suke daga can kotun ɗaukaka kara za a haɗa su a kai su gaban kotun koli in ya so can kotun koli ta warware ta takaddamar ta faɗi shin ina abin ya karkata jam'iyyar nnpp ce da nasara an rushe hukuncin da kotun farko ta yi ko kuma a'a jam'iyyar apc ce da nasara a hukuncin kotun farko yana nan daram kuma abin da ita ma kotun ɗaukaka ƙara ta ƙara a kai shi ma yana nan daram ya danganta ga yadda kotun koli za ta dubi wannan al'amari amma matukar shi original din komai lafiya to kwafin nan gyara shi za a yi a sa masa sabon stamp a saka hannu in yi su a bayan mutane a ba su haƙuri cewa to an yi kuskure ajizanci na ɗan adam ne kuma yana faruwa ba wannan ne farau ba wannan faɗi tashin ƙoƙarin jan ragamar mulkin al'ummar kano tsakanin gandujiya da kwankwasiya a yanzu dai a iya cewa ba a san macituwa ba sai miya ta ƙare dcl hausa Umar Ibrahim. DCL Hausa, Hausa, Hausa.